a wajen kimanta wani mutum eh, inda mai shafin aukutub a wajen kimanta mutum ko kimanta littafi shin yana wajaba ko yana halatta a yi muwazana a wata kallon fi ma layu yusinu a wata kallon ma layu ko mutumin da ya yi magana cikin abin da bai kware ba Kasan wani ya shiga cikin fannin da ba nashi ba ya zo ya yi barna da yawa shin ya halatta ka yi muwazana ka ce to ai duk da ya shiga fannin da ba nashi ba ai yana da kyawawan ayyuka sai a yi mishi uzuri ta bangaren kyawawan ayyukan shi ina ba san gane wannan wani duk da ya shiga fannin da bai sani ba wato ya shiga fannin tafsiri shi ba malamin tafsiri ba ne ya shiga fannin hadisi shi ba malamin hadisi ba ne shi ya karanci fikiyu ne da ya karanci fikiyu sai kuma ya zo ya kutsa cikin ilimin hadisi an gani sai ya yi kurakurai da yawa amma kuma yana da wasu alkairai a wasu bangare to shin za a iya masa uzuri a ce to tunda yana da alkairai a wasu bangare ba za a yi masa uzuri ta dan bangaren a yi muwazana a ce ya shiga fannin da ba na shi ba amma kuma akwai wurin da ya ba musulunci gudunmawa shi ana yin haka fima ya kuka ilma ko mutumin da ya kutsa cikin abin da ya fifici iliminsa an gani ga fannin da ya fi karfin iliminsa sai zo ya kutsa cikin wannan fanni shin kuna ganin za a yi masa muwazana hmm? shi ne tambayin da ake yi yanzu ana magana kan irin su sai kudu ba malamin addini ba ne hmm. malami ne wanda ya karanci literature sannan ko mutumin da ya zamanto yana da awon ilimi amma ba fannin shi ba ne an gani ya shiga cikin fannin hadisi ya zo ya tara ɗalibai ko ya tara fans ɗin shi yana ta karantar da su wani fanni na mutsalawar hadis an gani alhali kwata-kwata bai karanci wannan fannin ba to wannan mutumin ya halatta a yi mishi uzuri ko ya halatta a yi mishi rugurugu ne نعم نعم لا تجوز الموازنة عند تقييم تقييم شخص أو كتب بايا halarta a yi أو a wajen kimanta wani mutum ko kimanta wani littafi a في غير فن أو تقلم في غير فن ko mutumin da ya yi magana a cikin fannin da ba nashi ba wannan fannin ba nashi ba ya zo a cikin fannin ya magana za a iya mishi uzuri ba magana uzuri a fi ma ya koko ilma ko ya magana ya shiga cikin abin da ya fi ƙarfin iliminsa domin wannan yana daga cikin ƙetar dokokin Allah yana daga cikin wa mai ya ta'adda hududan layi faƙar zalama nasta. duk wanda ya ƙetar dokokin Allah to haƙiƙa ya zalunci kansa khususan idza arada min zalika ila ila al musamman ma idan a adda zalika ne iza adda zalika ila al bil bil inhiraf idan wannan ya janyo idan wannan ya janyo har ya fada cikin karkacewa da ya zo ya fada cikin fannin da ba nasa ba sai wannan fadawan sai ya janyo ya fada cikin karkacewa yanzu misalin in ka duba 'yan malikiya na unguwan sarki misali 'yan malikiya na unguwan sarki sun kuta cikin hadisi har ma suna yin daura akan hadisi amma ba fannin su bane an gani a cewansu sun karanci fikiyu ne to mutumin da ya karanci fikiyu ya tsaya kan fannin sa hmm. ya bar malaman hadisi yi magana kan hadisi suna ba ta lura da wannan to sai zaman to ba sa ma yin daura a kan fikiyu ba sa yin daura a kan usulun fiqi sai su yi daura kan mai sai su yi daura kan hadisi kama a ce mutumin da ya karanci biology sai zo yana yin daura akan usulul fiqh wannan ba dan ta'adda ne na gaske an fahimta ko maganar mutsalawul hadith da maganar ilal da abin da ya kama da wannan da ya shafi hadisi ya kamata a bashi ne ga wanda suka karanci hadisi mutanen da ke da takhassus akan hadisi ya kamata irin wannan abin da ya kamata malikiya su yi na unguwan sarki idan an zo za a yi daura na hadisi ai akwai malaman da sun karanta hadisi a najeriya da yawa sai su gayyace su su kuma idan an zo fiɗiwu da suka ce sun ƙware wai sai sun su yi daura akan fiɗiwu amma haka ake yi sai abin ya zama to lalacewa ma aka yi an gani sai aka ɗauko hadisi ana ta kurakurai akan hadisin ko ba abin da aka karanta kenan ba shin a nan wajen Allah zai uzuri ga mutum mutumin da ya yi magana kan fannin da ba nashi ba man ta kallama fi gairi fanni a tabil a ja'ib duk mutumin da ya yi magana a cikin fannin da ba nashi ba to lallai zai zo da abubuwan mamaki da yawa yasa idan kuna sauraron suna magana kan hadisi billahi lalli za ka ga su wa'in mutane me yasa ma ba sa jin kunya ne ba sa jin kunya ne suka kutsa cikin wannan fannin da ba nasu ba ba san kowane fanni yana da ahalin shi ba eh? na ya yace a shi biya ko kuma ya da biya an gani wato kutsawa cikin fannin da ba nasu ba ya janyo yana ya da biya ku yi tsakani da Allah wayannan mutanen da na faɗa me suke yadawa saboda sun kutsa cikin fannin da ba nasu ba sun fada cikin aƙidu na mu'tazila sun fada cikin akidu na goyon bayan shi'a sun fada cikin akidu na goyon bayan sufaye sun fada cikin abubuwa da yawa marasa kyau an gane wannan ko maimakon ya zamanto suna goyon bayan ahalin sunna sai ya zamanto wato tunaninsu yana kai su zuwa ga sukan ahalin sunna an gane tunaninsu ya kai zuwa ga sukan saudiya sai ga tunaninsu ya kai suna sukan saudiya suna yaban mai suna yaban iran shin da Allah ya tambaye ku me Iran ta yi wa musulunci ni dai a iya sani na ba abin da Iran ta yi wa musulunci face cutarwa ba abin da Iran ta yi wa musulunci face kafawa kafa musu ainihin militias kafa musu yan ta'adda a garuruwa wanda za su lalata zaman lafiya a cikin wannan garin amma saudiya tsakani da allah mai taimaka al'umma saudiya ta raya zukatan al'umma wajen karantar da su a aƙida mai kyau wajen karantar da su yadda ake bautan Allah sannan kuma tana taimaka ma ƙasashen musulmi masu rauni ta taimaka musu da ainihin dukiya an gano wannan ai idan kana binciken gudunma wanda saudiya ta ba al'umma ta bangaren addini ta bangaren tattalin arziki abin bai misaltuwa yanzu ko najeriya ba za ka ce saudiya ba sai da ke ta ba in ka ga manya-manyan da katira da faratisa da suka yi karatun addini suka yi karatun boko a saudiya suna da yawa sannan bayan wannan kuma saudiya din kuma ga taimakon da suke wa najeriya ta bangaren tattalin arziki yana da yawa yanzu wannan yakin da najeriya take yi da ta'addanci ina ganin saudiya ta ba najeriya wajen jirage sun kai goma sha jiragen yaƙi an bayyanta? to ita iran wayo ta yi niyata yi wa najeriya ta ce idan najeriya tana buƙatar a taimaka mata ta ɓangaren tsaro za su shigo najeriya su taimaka mana yaya idan najeriya ta ba da dama iran ta zo ta taimaka ma najeriya ta bangaren tsaro ai shi kenan mun shiga uku an gani za a turo da yan hezbollah za a turo da yan militias a hankali a hankali a dafa mana yan ta'adda a ƙasa ko fahimta yi to sai najeriya allahu alam ko najeriya ta gano ne sai ta ki ko iran sai ta ɗauko turkiya to yanzu yan toci su ne najeriya ta ɗauko wai su taimaka ma najeriya ta bangaren tsaro na? ok wasu rigo? to niko niko sai na ga bai kai wasu wancan ba abinda ya sa na ce bai kai wasu ba su ba sa kafa milishiyar ba su da agenda na dasa amma ita iran ta in ta zo wajenka za ta dasa maka mutane masu wani irin manufa sannan ta dasa maka 'yan ta'adda eh Allah shi kiyaye na'am yace wala siyama idan kana lahu ta'sir ala al'amma aw shabab musamman ma in ya zama to shi wannan malamin kuna ji in ya zama to wannan malamin da ya shiga cikin fannin da ba nashi ba in ya zama to yana da tasiri a wajen wa a wajen amawa yana da tasiri wajen gama garin mutane misali sai zo shiga fannin da ba nashi ba ko da ka gaya ma wannan gama garin cewa wannan fannin da ya shiga ba daidai ba ne ba za su ce hasada kake yi ya za a yi ka ce malam wane wanda duk duniya an same hannu an ce shi ne shugaban malaman fiɗi an gane to ya za ka yi ka ce da sani ba kai dai kawai kana hasada ne da malam an gane duk mutumin da ya taso zai yi gyara akan abin da malam ke kai sai a ce hasada an gane saboda su amawa ba karatu suke ba amawa su ne muke siffantawa da fans su fans ba sa karatu su kawai kina goyon bayan malam ne yan amutu na malam to irin wannan yan amutun malam idan malam ya shiga fannin da ba nashi ba sai wani ya ce gaskiya malam anan ya shiga fannin da ba nashi ba to wannan da ya magana zai sha zagi za a zage shi a ci mutuncin shi a faɗi maganganu marasa daɗi a kan shi suna ba tan gane wannan amma kuma idan wani mutum ya shiga fannin shi wannan sai a ce to wani fa ya karanci fiki ne da usulul fiqh kai da ka karanci hadisi wai ce kai magana kan fannin shi ina ba tan gane wannan ai shi ya karanci fiki ne da usulul fiqh shi ya kamata ya magana kan fiki ba kai ba amma gashi yana magana kan hadisi bai karanci komai akan hadisi ba an gane wannan ko akwai wani mai sauraron karatu da ya ji an ce ga malamin da ya karatu biyu ya zo ya shiga cikin mutsalawar hadis ya ce wallahi da ya saurari karatun kurakuran sun yawa ya ce irin wannan sun zai yi ya boye da shi da ɗalibansa kawai a kulla kofa a yi e ba wai a fito da abin wai sauran mutane da saurara ba saboda abin kunya ya yi yawa an fahimta ko? na'am na mai ce sai na ce ba'adar kitab ah, ba'adar kutab ba'adar kutab wa du'atul ladina wasu sashen marubuta da sashen masu da'awa wa'inda suka yada suka yada ainihin ka'ida ta muwazana suka yi kariya gare ta galiban galiban suna daga cikin guguwa ne yan harka hmm. wato harkiyun ne yan hamasa sun ce yan hamasa su ne mutanen da suke ganin addini ana yin shi ne da zafin kai ba wai ana yin addini bane da ilimi su suna ganin za su iya samun nasara za su iya kafa daular musulunci da zafin kai ba wai a kafa daular musulunci abu irin tsarin da manzan Allah ya bi wajen karantarwa ba su ne a tayyarun haraki ko kuma ɗan ikwani. an gane ku su ne waɗanda suka yada wannan ka'ida ta muwazana wai menene ka'idar muwazana ne ina ganin mun dade ba mu tattauna shi ba Ku kila wasu ɗalibai sun mamanta da ka'idar muwazana menene ka'idar muwazana yau a sanya wata ka'ida a ce dole ne dole ne ba makawa in za ka yabi ɗan biri'a, a in za ka soki ɗan biri'a, to labudda sai ka faɗa alkhairi shi tunda babu wani mutum a duniya face yana da alkhairi suka ce Allah ta'ala da ya Allah ta'ala da ya soki giya sai da kuma ya faɗa alkhairin giya in ji su to yaya za a yi a zo a faɗi kurakurai na sayyid kudu a faɗi kurakurai na sayyid hawa a faɗi kurakurai na dr yusuf al-kardawi a faɗi kurakurai na muhammadu al-ghazali amma kuma ba a zo an faɗi alkhairin shi ba wannan kuskure ne an gani to a ka'ida haramun ne idan mutum ɗan a ne shi in za ka yi raddin biri shi haramun ne a ce dole sai ka faɗi mai alkhairin shi in dai mutum ɗan a ne wato ana so kawai ka biri a shi ne ka yi raddi ana so ka dumfari a shi in za ka yi raddi ga iran ka dumfari zagin sahabai da suke yi ka dumfari inkarin Kur'anin da suke yi ka dumfari aƙidansu na mutu'a ka dumfari aƙidansu na taqiyya ka dumfari miyagun aƙidansu irin su bada kar ka zo kana yaban su kar ka zo ai suna da alkhairi kaza ai suna da alkhairi daga cikin alkhairin su suna yaƙar isra'ila an gani sai mu ce waye gaya masu na yakan isra'ila sai mu ce isra'ila ta kai musu hari sun tara kansu ne babu inda aka taba samu iran ta yaƙi isra'ila in kuma akwai na kalubalance ku gaba ɗaya bismillah a tarihi ba a taba samun shi a ta yaƙi kafirai ba sai dai idan kafirai sun kai musu hari su kara kansu shi a yadda aka san su sai sun bari an kafa daular musulunci sai su shigo ƙarƙashin ƙasa su koya aƙidansu sai sun samu amsuwa sai su fito suna cutar da musulunci da musulmi an fahimci wannan ayi to wannan shine abin da ya kamata a fahimta wannan shine ma'anin muwazana idan mutum mushriki ne shi ko mutum dan bid'a ne shi sai ya zo ya aikata wani bid'a in za ka yi raddin bid'a ka dumfari bid'a kai tsaye ba dole bane sai ka faɗi ayyukansa na alkhairi نعم نعم jama'a ya kunu na mina kayyar da harafi a wani ya eh, in ma ya zamanto mutanen da suke 'yan harka ne su ko 'yan ikwan suke aikata haka galiban difa'an an rumuri musamman ma kariya ga shugabanninsu kamar 'yan ikwan din suna so su kare sayar kudu sai su fara kawowa ga irin alkairin shi ga irin alkairin shi ga irin alkairin shi an gano wannan ku suna so ne ko da an faɗi kurakurai sai ai yana da alkhairi shi ba me yasa ba za a faɗi alkhairin shi ba to ai ana faɗin alkhairin mutumin da alkhairin shi ya ninninka mai sharrinsa idan ya to wato kiran shi zuwa ga tauhidi ya ninnin ka kurakuran da ya yi kiran shi zuwa ga sunna ya ka kurakuran da ya yi an gane to anan wajen sai a yi masa uzuri akan yan kurakuran da ya yi amma kurakuran shi da katobaran shi ya ninninka alkhairin shi to irin wannan ba a ma sauraron alkhairin shi Allahu a'lam na'am idan wanzu da take da'awa mai da hawa ka duba fiqhu da'awa na sayyid hawa shi yana magana kan muwazana na'am al-muslimuna wal amal siyasi gaba المنهج القويم بسم الله الرحمن الرحيم نعم قال بن إياد بن إياد لو أن لي دعوة da a ce ina da addu'a da ba ta yi zan sanya wannan ba sai ga da na da akwai wani addu'a guda ɗaya wanda in na yi zan amsa za ka amsa to ya Allah na miƙa wannan addu'a ga shugabawa ne an gani zan miƙa wannan addu'a ga shugaba Allah ya amshi addu'an shi na kila na sai aka ce masa kai ma ya aba ali ya ya haka zai kasance ya kai baban aliyu yanzu mata na bi Ya ce duk sanda na sanya ta ga kaina lam tajidu eh ba za ta ƙetare ni ba idan na sanya addu'a ga kaina wato addu'a ba zai ƙetare ni ba addu'a zai tsaya ne iya ni ba wanda zai amfana sai ni kadai kuma ta sanyar ha fil imam amma duk sanda na sanya wannan addu'a ga shugaba yani amma bi ma'ana sai wannan addu'a ya game sai zama naf'un muta'addi amma in na sanya addu'a ga kaina ya zama to naf'un kafir amfanin ya takaita gare ni ni kadai amma idan na ce ya Allah na mayar da addu'a ga shugaba sai addu'an ya amfani shugaban ni ma ya amfani ni imam ibad wal bilad gyaran shugaba gyara ne ga bayi da kuma garuruwa wa qabbala ibn mubarak a lokacin sai abdullahi ibn mubarak sai ya sumbanci goshinsa ya mu'allim alkhair ya mu'allim alkhair yake ya kai mai karanta da alkhairi man yuhsina hada ghayr wane ne zai iya irin wannan istinbadin in ba kai ba irin wannan istinbadi wa zai iya shi in ba kai ba akhrajahu abu nu'aym fil hilya abu nu'aym ya fitar da wannan a cikin hilya wa ibn asakir fi tarikh dimashq ibn asakir ya fitar da wannan a tarihu dimashq wa isnadu sahih isnadu hadisin ingantacce ne al-hadi ashar أخرج الخلال في سنة نعم عن حنبل رحمه الله أن الإمام أحمد قال عن الإمام imamu amur ya yi magana game da shugaba da falalan shi na wai ne lahadahu lahu ai da liman ai lalle ni ina yin addu'a gare shi ai ina addu'a ga shugaba da miƙewa kan hanya kullum ina addu'a ga shugabanninmu Allah ya miƙar da su kan hanya da kuma gam da katar dare da yini da kuma ƙarfafawa ina roƙon Allah ya ƙarfafa shugabanninmu wa ara zalika wajibun alayhi ina ganin wannan wajibi ne a gare ni hmm. to yanzu mu 'yan najeriya mu tambi kawukanmu mu tsakani da allah muna addu'a ga shugabanninmu ka tambi kanka shin kana addu'a ga shugabanka wanda zai ce allah kiyaye shugaban da ya zalunce ni ya kwace min na, yaya zan masa addu'a ai shugaban da ya zalunce ka din shi ake so ka mai addu'a allah ya shirye shi shi ake so ka yi addu'a allah ya karfafa shi shi ake so ka mai addu'a Allah ya miƙar da shi kan hanya idan Allah ya amshi wannan addu'a yaya waye zai more addu'a zai amfani ka kai talaka da kai masa addu'a din amma in kace saboda ya zalunce ka za ka tsine mai to wannan tsinuwan zai ƙara rikidewa ya koma kanwa ya koma kan kai din nan da ka tsine mishi kai da ka tsine mai wannan tsinuwa zai rikide ya koma kanka ashe kenan in ga shugabanni bai da amfani zagin shugabanni bai da amfani an gane wannan ko idan shugaba ya zalunce ka ka bace da Allah ka gaya ma Allah ya Allah shugaba wani ya tauye min haƙƙina ban ya yafe shi ba idan ka gaya ma Allah haƙƙi gobe kiyama Allah zai biya ka haƙƙinka duk wanda ya zalunce ka kowane ne shi duk ƙarfin shugabancinsa ka bashi da Allah Allah ba zai kyale shi ba amma in ka ce za ka yi zage-zage za ka yi tsinuwa to sharrin wannan tsinuwan da zage-zage duk zai koma kanka ne in ka ce ya Allah ka lalata shugabanmu in shugaban ya lalace wannan lalacewa zai shafi waye zai shafi talakawa an gani amma idan shugaba yana da imani yana da kirki yana da tausayi wannan imanin nashi da kirkin nashi da tausayinsa amfanin zai koma kanwa kan talakawa na ba gani wannan karatu ne wanda da yawa daga cikin mutane ba su riske shi ba shi yasa idan ana faɗin shi ba kowa ke jin daɗin magana ba saboda yan kaɗan ne Allah ya ba su da kan karatun Allah ya sa kana daga cikin wanda suke riske irin wannan karatu na wuce zakarar shekul islam mai taimiyya shekul islam ibn tabiya ya ambata Allah ya masa rahama cewa lallai fudailu bin iyad da ahmad bin hanbal da waninsu daga cikin salaf sun kasance suna cewa da a ce muna da addu'a amsashiya da mun sanya ta ga shugabanni don Allah ka dinga sauraron kudubobin saudiya in kana sauraron hudubobin malaman salafiya na saudiya to za ka ga kullum suna yin kyakkyawan addu'a ga shugabanninsu an gane allah ya shirye su ba za ka taba ji a cikin hudubobin saudiya ana tsinuwa ba ana tsinuwa ga shugabanni ana zagin shugabanni ana faɗin kurakuran shugabanni akan mumbari la in kana sauraron hudubansu addu'o'i suke ga shugabansu allah ya shirye su kama a ce kai ne kana cikin mota direba yana tuki an gani sai direban nan ya falle a guje irin gudu mai wuce gona da iri sai kai masa magana sai direban ya zage ka suka ce tun da kona ma magana ka zage ni Allah ya tsine maka shin yaya idan Allah ya amshi tsinuwan me zai faru ga motar da kuke a motar da kuke ciki gaba ɗaya motar zai kundin bala a faɗa rani an gani amma idan ka yi haƙuri da direban tun da kana ciki kana cikin motar sai ka yi haƙuri kake da Allah direba ba wai ina zagi ban da Allah ka yi tuƙi a hankali na san ka iya ba wa baka iya ba ne, ka yi haƙuri ka ɗan rage gudu kaji to insha Allah kana mai nasiya a hankali ana fatan zai saurari nasiyan ka ɗan rage gudu an gani ka yi haƙuri da gudun da yake yi da irin tukin da yake saboda kana cikinsa idan ka ce za ku yi ta bala'i da shi gashi yana tuki tana zagi yana zagin ka gashi yana ƙara fallewa ya ce ka yi abin da za ka yi aini ne tsari ke hannuna to ya kuke gani ga wannan mota da ake tukawa tana cikin haɗari ko ba ta cikin haɗari mutanen da ke cikin motan yaya amma in kana yin addu'a kyakkyawa ga direban da yake tuki kana kuma yin addu'a Allah ya sanya yadda ku shiga motar nan lafiya ku fita daga cikin motar lafiya yaya wani sai ce wallahi ba zan masa addu'a ba Allah ya tsire ba direban Allah ya kwashe mai albarka duk wani alkhairin da ke tare da wani direba Allah ya cire ma wannan kaga daga cikin alkhairi shine ya tuka ku lafiya ya kai ku lafiya to tunda dai yanzu Allah ya tsire mai Allah ya kwashe mai albarka

Eh. amma wane ne waye tabbatar da wannan magana na nata a zuwa samun mutum mai daraja kamar gwamna ya rinya ta ce wai ya yi zina da awai gwamna ya yi alkawarin cewa ta zo gida ya ba ta wani jan ya ce ta zo in ta zo zai zo ya taimake ta daga baya sai zo ya lalata da ita wa iyaz billah to wannan an ji na yarinya hmm. ita kadai ta da wannan magana tana kuka to shi kuma gwamna an saurari nashi to yaya za a yi kawai da zaran yarinya ta faɗi magana nan take to kenan nan gaban ta jingina ma wani malami tana kuka ga wani malami ya ce zai taimake ta ya zo ya yi kaza da gudu za a yadda kenan kenan wannan musulunci kenan ake yi a matsayin mu na musulmi ba duk abin da zamu yi zamu yi shi ne akan musulunci an gane ba wai don muna kin gwamna da zaran yarinya ta fushi da kuka mu ce wallahi da gaske ne ya zo ya zalunce ta yayi zina da ita yayi lalata da ita akan zai siya wa mahaifinta gida bayan ya gama ko bai cika alkawari ba ina ta gano wannan ire-iren wa'annan magana ba a yarda da shi a ƙa'ida ai ta kai kotu za ta gane ba a yarda da shi in ta kai kotu mai kotu za ta ce albayi su su'alar muddadi wale min to ce kin ce wai gwamna sai wane ne shaidan ki cewa gwamna ya ce ki zo zai tsaya miki gida wane ne shaidan ki cewa gwamna ya yi lalata da shi kaga wannan abu ne mai wuyan tabbatarwa ma wasu mutane kawai har ma mutum ya zo masallaci kila ma mai wa'azi ne ya hau kan mumbar yana wazi akan wannan abun ya nuna wannan bai yi karatu ba gaskiya in dai ya yi karatu yanzu gwamnan yana so yi maganin shi kawai zai kai shi kotu ne kace to aka maka Allah kai da shaida kenan lokacin da gwamna ke zina a'a yarinyar ne ta faɗa ni na tausaya ma yarinyar ne to yarinyar ta kawo ba shaidu ba ta kawo ba kenan yarinyar ta kirki ce gwamna ne na banza menene ɗabi'an yarinyar ita yarinyar adila ce in kuma adila ce dama ana karban shaidan wanda ya kawo kara shi kadai ko mace kuma wa yake ta yarda da shi an gani ki irin wannan abubuwa mu ringa yin hankali musamman ɗaliban ilimi wajen sakin baki wani yana so ya yi wa'azi wa'azin shi ya daɗi ai ta kabbara to sai ya ɗauko labarin da ba shi da tabbas an gani na'am نعم، بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جهش أنكر أودة عائشة الله يقارى متى يدى للي أم حبيبة بنت جهش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وان كان كفن شيطانا كرقشن عبد الرحمن بن عوف شيني بجنتا لا شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم ta kai ƙara zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam ta kai jini sai ce mata ah, ah, ya ce ki zauna gwargwadon yadda hailanki ki tsare shi ki zauna gwargwadon yadda hailanki ki tsare shi hailanki na tsare ki kwana nawa ne inda can tana kwana biyar biyar ne an gano wannan ko to sai ya zamanto hailan ya zo ya wuce kwana biyar to anan ta zauna gwargwadon yadda hailarta ya kasance yana tsare ta sannan ki yi wanka sai ki ɗauka wannan jinin da ya zo daga baya jinin ciwo ne ta kasance tana yin wanka a wajen kowane sallah wannan hadisin ana aiki da shi ne ga mace mutada in an ce mace mutada ta saba yin haila kuma ta san kwanakin da take yi idan ta saba yin haila ta san kwanakin da take yi to za ta tsaya kan al'adar ta ba za ta wuce ba an gani sannan na biyu akwai macen da ta san kalan al'adarta, ta san irin yanayin jinin al'ada ga kalan shi ga irin warin shi ta san kalan kuma jinin ciwo an gani wannan ko to idan ya to kalan kalan jinin ciwo ya kalan jinin hailan ya canza ya koma irin kalar jinin ciwo sai ta yi mai sai ta cigaba sai ta yi wanka ta cigaba da ibada na'am na'am yace wa muslim imam muslim ya ruwaito wa ahmad an-nasa'i ahmad ya ruwaito da nasa'i walabduhuma qala faltantadir ah, qadra ah, qururiha a wani labazi yace ta jira gwargwadon jininta eh gwargwadon jininta da ta kasance tana yi tana yi na haila sai ta bar sallah gwargwadon wannan kwanakin al'adan in kwana biyar ne ta tsaya kwana biyar sannan sai ta duba abin da ke bayan wannan sai ta yi wanka a wajen kowane sallah ta yi sallah an gani kowane sallah ta yi wanka a nan ta yi sallah a nan sun matasiri ala sufiyan wasu sufiyan bin uyana wa lam bin sallah inna ma amara hannabi an taktasila wata salli. wa lam ya amurha bil iktisal da kulli sala annabi ya ce in dai jinin ya canza an gane ko ta saba yin al'ada kwana biyar sai koma kwana shida ta saba yin al'ada kwana kaza sai canza ta tsaya kwana biyar din to wannan karuwan da ya kawo ba ruwanta da shi kawai ta yi wanka ta yi sallah an gane wannan ko to amma kuma wasu matan jinin al'ada ya kan canza da tana yin kwana biyar sai wani lokaci kawai sai ga ya kwana ya kuma kwana bakwai wala ga duk wata zai zo ta yi kwana bakwai to ya zama to duk wata zai zo ta yi kwana bakwai ya zama yanzu ya karu jinin al'ada yakan karu to idan an fahimci karuwa ne yayi ya ake fahimtar karuwa ne yayi yawa eh, idan da kana kwana biyar biyar biyar biyar sai ya zo sai ya zo kwana bakwai in ya kwana bakwai sai ya tsaya to ya nuna wani sabon al'ada ne ya zo mata yanzu yanzu za ta koma yin kwana bakwai bakwai ne hmm. amma idan da sai kwana biyar sai ya ci gaba da zuwa shida bakwai takwas tara goma yana ta tafiya bai tsaya ba wannan ya zama ya zama jinin ciwo inda shi jinin ciwo ya zo baya tsayawa sai an nemi magani yau amma wannan tana yin kwana biyar sai ya zo ya tsaya kuma a kwana bakwai to wannan kwana bakwai da take yi yanzu shine al'adarta kuma gani yanzu a fahimta wannan hadisi na makaranta yanzu nan ta saba yin kwana biyar na kawo misali ta saba sai zo ya wuce kwana biyar kuma bai tsaya ba ya ci gaba da zuba a nan kawai sai ta tsaya kan kwana biyar shine al'adanta wannan wanda yake zuba bai tsaya ba a nemi magani نعم عن القاسم عن زينب بنت جهش نعم لأنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم Lallai زينب bin جهش ta ce wa صلى الله عليه وسلم إنها مستحابة cewa lalle ita tana jinin ciwo ya ce za ta zauna kwanakin tsarkinta kwanakin jininta shi kalmar ƙar'u yakan ɗauki ma'anan tsarki yakan ɗauki ma'anan haida to amma nan abin da yake nufi za ta zauna kwanakin jininta kuma ta tattalo sannan sai ta yi wanka wato akhiru zuhra wato ajiyar lafi. idan jinin ya tsaya sai ta yi wanka sai ta jinkirta a zahar ta gaggauta la'asar ta jinkirta mai a zahar kar ta yi a zahar da wuri ta bari sai lokacin la'asar sai ta hada a zahar da la'asar wannan shari'a ta sauwake mata wannan kan ka'idan almushakka ta jirgin taisir in ta ga dama tana iya a zahar daban la'asar daban to amma nan ana so a sama mata sauki ne saboda galiban mace in tana yin period al'ada ba su da ƙarfi a jikinta jikinta na da rauni tun da tun da jikin na da rauni ya za a yi sai shari'a ta yi mata sauƙi. ta bar azahar ta bari sai lokacin la'asar sai ta hada nan ta yi jam'u ta akhir sai ta yi wanka ta yi sallah sai ta jinkirta madarba ta gaggauta isha ta jinkirta magariba ta gaggauta isha an mata sauki a kan nan sai ta yi wanka sai ta sallace su gabaki daya sai ta yi wanka domin sallah azuba shi kadai kaga za ta yi wanka sau uku a rana ko menene amfanin wankan yana kusar da karni na jini hmm. in dai mace tana period ba ta wanka za ta ringa wani karni in ta shiga cikin mutane za ga cewa tana wani karni babu daɗi amma za ga mace in tana da wayo tana period ta dinga yin wanka su uku ta hada azhar da la'asar ta yi sallah ta yi wanka ta yi sallah magariba da isha'i ta yi wanka ta yi sallah asuba ta yi wanka ta fesa turare a jikinta shikenan ba mai gane tana da wani matsala وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها استفتت istaqtat rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalle ta nemi fatawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da wata mace tana zubar da jini game da wata mace tana zubar da me jini فقال لتنظر قدر yace jira jira gwargwadon kwanaki da kwanakin da ta kasance tana haila gwargwadon darare da kwanakin da ta kasance tana haila ta jira gwargwadon shi da gwargwadon su a wata wato kwanaki nawa take haila a wata ita mota da shi ta saba yin haila kwana bakwai duk wata kwana bakwai duk wata to yanzu in ya karu in ya karu sai ta duba idan karuwan yana tsayawa ya nuna mai ya nuna ya nuna jirin lissafi ya karu inda da tana kwana bakwai sai ta ga ta kara kwana biyu ya tsaya yanzu za ta koma yin kwana tara kenan a'a ba haka bane kamar yadda wani abisu yake nufi tana kwana bakwai sai ya wuce kwana bakwai sai kuma ya ci gaba da zuba ya zama ya ki tsayawa to wannan ya zama jini na ciwo ta ji wajen likita na'am an gane rawahulwa wadda da sai ta bar sallah na'am sun ma da tattafe sannan sai ta yi wanka waltastafiya eh sai ta yi kunzugu ta yi kunzugu ne a samu tsumma ta samu tsumma ta tuttura shi gaba ɗaya tsumma ko da auduga a ciki sai ta sanya a gabanta shi ne gurgudu to yanzu an samu cigaba akwai wannan pampers ko always pad akwai pad da mata ke amfani da shi an gane ku to shi ne ta yi kunzugu kenan sai jinin ya ringa taruwa a cikinsa wata mace idan ya ta isa wannan always din pad din wani lokaci tana tafiya a cikin mota zai kunyata ta sai jinin ya zubo sai ga kawai jini na zuba a cikinta suna fatan gano wannan saboda haka wannan fatin yana rufa mata asiri kada ta ji kunya a gaban taron jama'a yawwa shi shine annabi ce ta sanya kunzugu sa'annan ta yi sallah kenan jinin ciwo baya hana sallah shi jinin istihaza baya hana sallah rawahul khamsa illa tirmidhi الأدب المفرد وعليكم tana al'ada kwana biyar yau in ya kai kwana takwas to bayan kwana takwas in ya tsaya shi kenan ya nuna tana yin kwana takwas ne yanzu amma fa tsayau bai tsaya ba yana tattabiya ta ga yaki tsayawa to jirin ciwo ne na? iya kwanakin da take yi da kwana bakwai take yi da misali to duk abin da ya wuce yake tsayawa jinin ciwo ne hmm. Babu tausayin iyali, in kana da yara, ƙanana ko kana da mata ka ringa tausaya ma yaranka ka ringa tausaya wa matanka hmm. نعم حدثنا هرمان بن حفص قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عمرو بن سعيد عن أنس بن مالك قال أن كربو دقى أنس بن مالك رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالعيال من زان الله يكسن شيء مفي توسعين متاني إيالي كان هذا يارا كان هذا ماتا كرنجة توسعين سو an gane ku annabi ya fi kowa tausayin yara da mata ya kasance yana da wani ɗada ake shayar da shi yana da wani ɗa da ake shayar da shi a can ɓangaren madina ainihin ya kasance mai shayar da yaron shi asalin zir wato ana amfani da shi ga mace mai shayar da yaro sannan zir ana amfani da shi da mijin mai shayarwa mijin mai shayarwa shi ma ana kiran shi zi'ir an gane kalma ce mushtarika wa kana zairu to anan ana nufin mijin mijin mai shayarwa ya kasance makeri ne shi mijin mai shayarwa wato makeri ne mai shayar da wa wani yaro dan manzan Allah ko yaron manzan Allah wanda ya bayar a shayar da shi na'am wa kunna nabi mun kasance muna zuwa wajen wannan makerin haƙiƙa ya ƙamsasa ya ƙamsasa ya buɗe gidan da ainihin tsamri kamar wani nau'i ne na ainihin kamar ciyayi ciyayi haka sai kunna wuta ƙamshin yana buɗe gidan gaba ɗaya wato sai wato shi wannan wannan makerin ko wannan makerin sai sumbaci yaron kuma ya dan shaƙe shi ya sumbance shi manzo Allah ke ko annabi yana zuwa wajen yaron sai ya sumbance shi kuma ya shaƙe shi حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا مروان قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل ومعه صبي wani mutum ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam tare da shi akwai karamin yaro ja'ala yadummu ilai wato ya kasance yana tattaro yaron ya rungume shi ya haka shi da jikin shi ana wani nabi sallallahu alaihi wasallam haka hamu sai annabi ce kana tausayin yaron ne wala na'am yace kwarai da gaske kamar mu ƴan Najeriya ba mu iya wannan ba mu ƴan Najeriya ba mu iya irin a tattaro yaro a sumbance shi a rungume shi ba sai 'yan kaɗan sai 'yan boko daga 'yan Najeriya an gane sai 'yan boko daga cikin 'yan Najeriya zaka suna sumbantan yaro suna runguman shi suna tattaro shi suna kaza to wannan wani ya ce wai mu akwai al'adan da muke yi mu nuna mana tausayin yaro to wani al'ada ne mu ya ake yi a nuna hmm? wani ya ce wai a siyo masa abin da yake so kayan wasa da abincin da yake so in yaro yana son cingam ko yana son biskit ko yana son shan jus sai a siyo masa to kuma idan yaron yana miƙa hannu yana so baba ya dauke shi baba kuma yana ture shi ba Da ya kamata a ce tsakanin baba da yaro akwai alaka ya ringa daukan shi yana tattaro shi yana runguman shi kila ma yana dan fita unguwa da shi an gane ku na'am wallahu arhamu bik Min bi to Allah ya fi tausayin ka fiye da yadda kake tausayin shi inda kana tausayin yaro dan jariri to Allah yana tausayin ka fiye da yadda kake tausayin sa kenan ana buƙatar tausayin yaro an gane ku ana buƙatar tausayin mata in kana da mata ka ɗauke ta kamar ƙaramin yaro ka ringa tausayin ta an gane kada ka ringa kuntata wa matarka duk abin da zai sanya mata damuwa ya kamata ka nisance shi Allahu a'lam na'am Allah shi ne mafi tausayin masu tausayi an yi karatu ba alaikum salam shayar wannan bukatu ake ta ɗauki yaro a kan shi shayar ko ko ana duba ne yin ƙorafin mutane ne yana cewa tambayar da yake wai wajen shayar wannan cewa annabi ya ɗauki wani jariri ke zuwa wajen shayarwa wai bukatuwa ne ke sa a ɗauki yaro a kai shi wani waje don shayarwa ko al'ada ne a su larabawa al'adarsu ne yaro karamin sukan kai shi kauye domin a shayar da shi yaro an kai shi kauye ana tunanin yana tasowa da kaifin kwakwalwa kuma yana tasowa da jarumta irin na kauyawa amma in an raine shi a cikin birni zai zama to lagwalagwabe da ƙarfi sannan kuma zai zama to ba shi da hikima da wayewa amma yaron da ya taso a ƙauye zai fahimci yare asarin asalin yaren larabcin ba zai zo ya ɗauko yare ya da wannan yare da wannan yare ba kamar duk yaron da aka haife shi a kaduna ba haushe ba ba haushe ba ne an gani muna hausawa ne in bai ne ba bai rabe ba ne in kanuri ne ba kanuri ba ne saboda zai da yaren yarurruka ne gaba ɗaya shi kaɗai an gano wannan ko sai ka ga yana hausa sai ya shiga wani yare Eh, su laraba suna so a kai yaro kawai yana zama jarumi yana zama mai kokai sannan kuma yana zama ya iya yaren da kyau amma nan misali na yan najeriya kwashi yaro kai shi inda kauye masu cin misali kai shi can kauye saboda ba al'adar ku ne, ɗan kuma ku damu da a iya yaren ku ba ba ku damu da a fahimci al'adar ba an gani su laraba suna son yaron ya fahimci ya tashi hakikanin balarabe da shi sannan kuma jarumtar larabawa da wasu irin adabinsu ya taso da shi kamar bahaushe ne a kai shi amerika ba bahaushe ba ne zai zo yana za ta yi kaga aka mutum yana cewa baban shi hayi yana wani haka kuma sannan ba magana ba magana ainihin magana na mutuntawa kaga yanayin abin zaka kan wani irin al'ada ya dauko wanda ba na kowa misali shine yake magana eh ba wuce na gudun ƙauye kuma asalin yare asalin fahimtar yare na ƙauye saboda a cikin birni akwai yarurruka da yawa ba za ga yaro ya caku da wannan yare da wannan yare da wannan yare in zai za ga wani an ce ma wane ne zai iya hausa da yi turanci ko ɗaya ba wani yana magana sai ya fara amin kaza ya fara sai ya fara shigar da turanci <laughs> i'm sorry i'm sorry ana so aka fara kama ana yaban mai sama marigayi dan masanin kano in ya fara hausa to baka isa kama shi da wani ya shigar da wani kalma wanda ba hausa ba wane ne ya isa yi wannan ya fara magana magana abu maganan sallah a hausar ne cikin magana daga farko ƙarshe shi eh, yanayin advantage abin da rashin advantage akwai advantage da yawa amma akwai rashin misali a najeriya sun misali munin najeriya yanzu kai kwashi yaro kai shi zai koma wani irin bakawai ne na wani bakawai zai koma zai fa dawo wajen ka ci gaba da ka. zai kwaso adam na asalin kabilan shayarwa kawai aka mai fa shekara nawa za a yi na shayarwa ɗaya zuwa biyu shekara ɗaya zuwa biyu kawai da zai zauna a ƙauye ya koyi ainihin adam na wannan ƙauyen a dawo da shi shine matsala ba wani matsalar da ke ciki ka gaya mana matsalar da za a fuskanta ciki babu abin da ba tsarin birni ne ba a ce a kai shi almazuranci ba an ce a kai shi ne ba a shayar da shi ko ba kowane gida ba sai an tabbatar da an yi da tarbiyyar gidan hmm? insha Allah za a zagaya to za a zagaya neman taimako yadda aka saba kada a gajiya a kan makarin da.